أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jina muna cewa ga yadda manzala ya bayani lokacin da aka kashe sanadiku na Quraysh wanda ya kusa guda arba'in guda saba'in a cikin su akwai manyan manyan guda ishirin da hudu wanda da su aka zuba a cikin rijiya to mun ce manzo Allah ya masu bayani cewa shin ni na samu abinda Allah ya muna alkawari shin ku kun samu to bayan faɗa wannan sai na umar ke cewa manzala shi suna ji suna ji abin da ake faɗa to na aisha take cewa ai ba ji ba ne suna ganewa ne ba ji ba ne yanzu ne suke tsini ma'ana ba ji na kunne ba ne sai ne suke cewa suna cikin azaba na ga kuna gana abin da na yi take cewa ita take so ta kare da ayan cewa Allah ya ce ai ka ba ka ji ma mamaki lokacin da ya mutu to shi ita take gan cewa yanzu ba ji suke yi ba suna tsina a jiki cewa su yan wuta ne na ba ta gane saboda kai ta tana gan kamar ayoyin sun ci karo to lokacin ba ta nan wajen da Umar ya tambayi manzon Allah abin da za ku gane kenan cewa da har an samu hadisi wanda ake zaman karo ne ba karo ba ne sha duba wanda ya rubuta hadisi don wani sahabi ya yi nafi abu bai nuna cewa abun babu shi ba shi da malamai suka fata ka'ida wanda yake da dalili ya ji ya fi wanda bai ji ba don ita da nashi labari ya zo mata ba ta da sani cewa umar ya tambaya manzala kuma ya ce ya umar sun fi ji fiye da ku sun fi ku ji a wannan lokacin to kaga a nan wuraren za a sallama cewa suna ji lokacin da ba mu'ayyani wanda Allah ya san masu to nan akwai tsabani malami kuma sun ce saboda na manzo Allah ne mu'jizansa ne Allah ya kaddara kawai ya sa waɗannan suna ji wai kuma sun ce a, in dai haka na lokacin da aka bari ko a birni ko wani gawa kafin a tashi a bar wurin a masa tambayoyi ana ji haka mu yadda gawa suna jin gurgudu wannan lokacin amma cewa an ya ce ba ka jema wanda suka mutu mana yadda wa'azi ba zai masa amfani ba wanda yake cikin gabar kuma ba zai yi ba na fata an gane wannan mun ce ba wanda suka inkari a cikin musulmi shi mu'tazila da rafida waɗannan rafida da mu'tazila wani kungiya na daga cikin musulunci wayansu akidu na gare su su suna gan cewa ba zai yiwu ba amma mutum shi sun ce menene bi annan maiti janib la la hayata lahu wala idrakan fi ta'zibi mutum ce ba rayuwa a cikin sa kuma janib ne an za ba ya zai shiga cikin sa shi muke ci kuwa na shishigi ne game da shanin Allah ai mutuwa ma da aka mai da gawan aka wai mai da wanda gawan jami'a baya ji ba kan kallahu shanin Allah ya hankali kaga yanzu muna motsi muna komai wayan nan da wannan motsi koma jalibi wanda baya ji yanzu yanzu na mace ya mutu lissafin na kafin karfe goma sha ɗaya daga gan ba dama ni ka gama Allah shi yi wannan shi ne ya ce kuma shi zai mata zama kuna masa musu shi ya mai da wannan jikin fada mani ne ruwa ne ba ya mai da shi so ka cikin sai masa jijiya a ciki yi kaza a ciki yi kaza a ciki har kana da dama ka zo ka inkari a ciki babu fadr man shahid al-badr waɗannan da Allah ya ba su dama suka je gazwatu Uhud suna gazwatu Badr Allah ya ba su wani fifiko Allah ya ba su wani darja Allah ya yafi masu Allah ya sa masu wani matsayi wanda ba kowa yake da shi ba Allah ya hada mu da su ranar tashin kiyama yake cewa ni Abdullahi ibn Muhammad حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن هميد قال سميت أنسا رضي الله عنه يقول usiba harisatu usiba harisatu shi me yasa kace harisatu na'ibu fa'ili ne eh usiba harisatu yawmar badr an kashe wani mutum dan madina mutum madina ne ana kira harisatu ana kashe an kashe shi shi shi harisa an kashe shi ranar gazwatul badar na fata an gane sunansa harisatu ibn suraka al-ansari harisatu ibn suraka al dan su babansa suraka na ake cewa ike cewa yau eh harisatu ibn suraka al-ansari wa gulam lokacin yana kan yarintansa aka kashe shi gazwatu badar yana daga cikin mutane goma sha hudu da aka kashe a gazwatu badar sahabai sun kashe waɗannan arnan saba'in suka suka suka suka suka kama kuma a abin nan abin na bayi guda saba'in to shi su kuma suka kashe sahabai guda goma sha fajiyar ummuhu shi mahaifiyarta ta zama ma manzala sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah ita take cewa ya rasulullah a arafta manzilata harisa ta minni kafi sani ina harisa yake bayan an kashe shi badar kafi ni sani kafi ni sani na harisa yake yanzu fa in kun fil janna inda na cika janna ne manzala asbir ka gaya mu shi hankura da kuka ka kuka waktar ni mulada wurin Allah wa in ta kulu ukhra in dai ya kasance wuri ne ba na aljanna ba tara ma asna nunan ya za ya kamata yi kai jama'a mace ce ta zo an kashe ɗanta a cikin zuwa badar tare da manzo Allah amma tana da kidan da yake mutane tarkace yanzu ke cewa in ka san cika aljanna yake a gaya mai hankura kuma zai yi ba cika aljanna yake ba mutum da aka kashe shi fagen yaki mai ita ta yanke ba tana gan al'amar na Allah ne ba na annun kowa ba ne amma ta yi iman cewa manza laifi ta tsini shi manzan Allah ya yi masa ya sin koma ina harfi ke ta yi da wannan ne shi manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai haƙƙi ya ce tun da ke awa ahabiki aw ahadiki aw jannati wahidatin minna ya ce tun da kai da zaki fada wannan kin san cewa ba ma a janna daya ba na Allah ya tsashi ba inna hajinanu kafiratun a janna ne mai yawa ba wai daya ba ne kuma a jannan sana asali wa inna fi jannati firdaus alhamdulillah eh tabbas tabbas to kalmatin au ahadiki bi mana kina da kina da dan motsuwa ne irin manzo Allah bi za manzo Allah kenan motsuwa shine au biki ko kina da masu ne lokacin da manzo Allah ya ce wai haki tun da ke au awwa habilti habilti bi mana kina da dan motsuwa ne inda inda ba haushi zai ce kana da dan motsuwa ne ko kana da dan masu ne kana da dan hauka ne shaki kira hadis habilti mana don me za ka ce manzala yana nuna mata kani don me ne za ka kashe mutum a cikin fagen yaki zai ce she in a yi kuka in kina so ki yi da ta shiga wuta shi ta manzala ya mata wannan magana amma wannan magana ba jijiya ba ne irmi zahabi shi mata habilci bi ma'ana kina da dan motsuwa ne na hankali na wata kun gari karatun to wannan abin da ya faru gazar da uhud kenan Hmm. sai gazar badar kenan to ashe waɗannan ba ajanna ma ɗaya ba ne a nan za ku gane cewa mutum zai iya shiga ajanna ba kwaya ɗaya ba ne amma aiki ne shi sa tashin ciyama mutane za su kuka wani na nema ajanna kwaya ɗaya ne wani ajanna guda bakwai duka sa shi yana da gida ko ta nan kuma ƙarshen ajanna ne za a yi musharaka ne na manzala wajen da manzala Allah yake a ce kamar kasar nan sojiya. amerika nigeria an laike ka nigeria manzana yana saudiya ya za ka yi kaga ba laike za ka ji ayyana ne amma iya sallan ka ne to duk kasar da ake kira fidauta can zan laike a nan guda bakwai ne in ka yi kokarin ka samu daya irin kamar nigeria amma laike amma in ce aljanna fi dausu ka sai aljanna mutum kan zama nan garin sana nan shi kalli wani aljanna zai gaggen shi kamar taurawa ne kamar da ake gina na saboda nisan su kare shi kan shi aljanna da mutum kwaya da yana da irin duniya su goma kwaya ɗaya mutum shi kare da iyalansa da jin daɗinsa da ganyen da kowai abin da yake ciki to kowa aka yake da shi kuma to shi wannan harisa yana da ajanna daya daya jina da yake da shi kuma wajen kasansa nasa wanda yake da international yake da kafar da garin sana dan kasan dan kasan shine firdaus ba ka jira ba kai to akwai wanda ma ba za su samu kasan ba wuta za su a cikin musulmi sau baya sallah kan lokaci ga giba ga namima ga hasara ga rayuwar duniya ga tarkace ga cin banza ya zai kwanan na ka gaya mana ni da dr bashir bai wuce ina ji sabar mai wuce kula litinin ne mutum ne ke sallah nan wurin nan nan nan jiya ma da bayan magrib na muna jin bindiga magrib shi wani suka zo suka yi salama da wani mutum aminin malam bashir ne shi mai gadi ya ce yana sallah sun ce to a ba su su ma alwala su yi sallah a nan kusa biyu ke aka ba su alwala suka yi alwala suka komai suka yi sallah da mai gidan suka gama ana cikin zance suka gaya mai gidan cewa su a suna su yan siyasa ne kaza kaza kaza kaza kaza aka gama da aka gama abin da aka gama shi suka fito da bindiga ana biki ko ana haihuwa gida gida na ji haihuwa ko biki ne suka tattara mata sun ce tun akwai gwalagwalai duk a kawo mai gidan bashi lafiya aka shiga har gidansa aka kwashe komai aka dandanne wanda za a danna aka je aka doko bindira da yake da shi suka fita suka dauki mota daga cikin mota matan da suka zo bikin suka tafi suka zo suka yadda shi a can suka tafi yanzu da su da mai gaji bai yi zalla ana zance su harisa ta ayi magana da waɗannan da zai mutu gaza ta na tare da manzan lai haka duniya yake saboda haka wani suna cikin fariku menene su to fariku menene haka yake wallahi amma a jannama shi sa manzo Allah sallallahu alaihi duk mutu yi kokari a cikin ajannan fa ba nadama za a ciro bakin ciki da menene amma zaka je ka gan wani abin da Allah ya bashi kuna tare zaka yi mamaki irin matsayin da Allah ya bashi to ina azumi litinin ba ka yi ina waduha ba ka yi ina suki da safe ba ka yi ina sirata rahim ba ka yi ina kinsa al'umma ba ka yi ban da hasada ban da bakin ciki ba ya yi da kowa kuma ga kiyamun laili ga salata annabi ga afuwa an saka shi zai afuwa kuma waye gari zai iya jana'iza jana'iza ba wai jana'iza mai kudi ba inda wani almajiri na irin jana'izan baya zuwa ko ina shi wani mai kudi ya mutu ana shan shayi na an haɗu ana irin waya na tsaye da shi zai ce Allah ya ji kansa ko kallo ba yi shi ba su canza shi ya je da jigansa a yayage shi ya je gaya masu kudi Allah ya ji kansa sun banza da shi ba ta hanza wa yake da bi ije daidai wajen da suka yi da shi mana su aka basu mutuwa ake masu tariya ma sun ci karba saboda matsayinsa ba komai ba ne inda dan tara ka nan ma zai tafi wani ya gaya ma gadon kaya ya ce malam da kuna tashi karatu ba kowa min mutuwa ban samu wani ban samu mutum biyu ko ba je mu birni yaron ba ko yana gidansa kaga an hadu to wani munasaba ne to amma mai kudi ko yanzu ya mutu kafin shan hadu kowa ke yi shan hadu kuma dan tarka ba shi shawara ba حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة كعبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي ana aliyu radiyallahu anhu qal ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kiman zalla turani wa aba marsadi to ba hadisin da ya koro wannan duk kissa ne ku rike wannan sosai wanda manzala ya tura a bincike matan da ta duki wasiƙa za kai ma mutanen makka to sunan tsantsan buhari ya fito da shi karara duk sida za ka ji bai fito da karara kamar yanzu ba sai na ya ce ni da abu abu marsadi sunansa menene marsadi wa zubair ibn awam su uku nan sunayen su na kurike masu neman jami'a don jami'a suna da wannan gangancin cikin jarabawa sira sha tambayi manzo Allah wa ya tura aje a bincike matan nan mutanen nawa su sunayen su kana fada wannan shi su ba su takarda ka ji jarabawa in ka ci sa'a kuma samun safarai da shan jiki ali abu marsal zubair ibn awan wani har shekara kai shekara sittin bai gama sunan su ba muna nan saboda rashin kula wa kullu na farisun ya ce dukkan mu muna masu hawan doki ne kala manzo Allah ya ce da su in taliku kuje hatta ta'tuna rawdatan haha rawdatan haha Kura rawzatan haƙi, ma'ana ku je wurin da kusa ne wani wuri ne matsayi wuri wuri na ake kira akhi a cikin hanyar madina ne zuwa makka wani wuri ne ana kira rawzatan haƙi masu kiyo ke yawa zama wurin fa inna biha imra'atun akwai mace a ciki mina mushrikina ma ha kitabun min hafif ibn abi balta ila mushrikin in kun je can za ku samu wata mace mushkajira ta dauki wasika wanda habibu ibn Balta ya rubuta masa cewa a je a gaya shirke cewa manzo Allah ya tanada zai je kishi su yaƙe su shi habibu ibn balta sahabi ne kuma ya je zatul badar ina ya imani manzo Allah da lokacin kuma manzo Allah ya shirya zai je yakin labari ya fara fito ga nan shi ya fita wasiƙa ya fita wasiƙa cewa ku shawa manzo Allah zai zo ke ku ranan kaza ya zai yi muku kaza ranan kaza fa ha shi muka same ta tasiru ala ba'ira laha tana tafiya kan abin nan sa haifu wajen da wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa kunal alkitab shi muka ce ki kawo littafin faƙalat ma ma'ana kitab ba wani littafi ta tare da ni shi na ya ce fa'anhanaha shi muka durkusa da rakumin shi kusa fa'anhanaha abin nan al'ibil muka kusa da rakumin muka ce rakumin ta abin nan ta durkusa fata masna shi muka bincika rakumin da matan makansa falam na rakita ba mu komai ba fa kunna muka ce ma ka zama rasu sallah man zalla da zai kiriya ba shi ne ka'ida da kuma za su yi shi suka ce to shikenan ashe ta sa cikin jisun ta nan wuri ya za su na wannan abu eh cikin gashi ta ta ta sa ta ga daga ki sa kai an bincika ko ta ina armiya ce shi me don na san ku da kokop kana tambaya cewa yi kishin ku tambaya cewa yi an bincike a yi yake na ai komai shi me wasiƙa ke bukata e rushe duniya ke za a yi rushe musulunci me zance al'aura nan kuma su je na riba suna gaban su ba wasiƙa ina su manzala na gaban su da allah to suka ce shi suka ce to a koma mangana kuma suka ce la tukhrijinna alkitab aw la naka, to kajin eh la naki, in ma ki fito da wasika ko yanzu zan tube ka foto sarara ko ta ina kuma yanzu shi ki da wasika in ba ka cajin ki za mu yi baki ɗaya Da ya da kara ka mata yanzu za a ce festa kuma ba su zai faru to falama ra'a jid tana gan an gan abun ba da wasa ba ne ahwat ila hujrat ala hujratiha wa hiya muftahizatun bi kisa shi ta karkato kanta ta fito da ta wajen da kisan da ta fito da wani kisa tana an hada shi da wani yin ya an an faharjatu shi ta fito shi da suka karba kuma ba su bude ba fantalakna biha ila rasul sallallahu alaihi wasallam shaka kima manzo Allah fakala umar shi umar ya ce ya rasulullah kad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin fadani fa adribu unka unkahu manzo Allah kafin kama karanta mana komai kyale shi hatibu ibn abi balsa abu uku yi ya ce Allah ya haƙince musulmi ya haƙince manzonsa ba yadda za a yi munafiki ne sayan kashi lahira shi lahira. ya shuru shi ya kira shi ce ma amalaka an lama sana'at me yasa ka kayi wannan aiki don Allah ku ringa dauki karatu Allah ku dauki yadda rayuwar mu ke don ku gano me yasa kai wannan qala hatib wallahi ma bi illa la akunu mu'mina billahi wa rasuli ba abin da yasa ba abin da zai hana ni in zama rashin imani da Allah da manzonsa ina tare da Allah ina tare da manzonsa la imani da ka tumance ni shi kuma ni ba munafiki bane shi dai arattu an takuna li inda alqawm yad yadfa Allah biha an ahli wa mali وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من أشيرته من يدفع له به ما يدفع الله به عن أهله وماله يأتي سوى لك hijira, in birnin makka ne ni kuma ba kona makka in birnin makka ne ni kuma zaman maka nan ba wani zaman maka ba ne irin zuwa kinani ne kuma na da iyali na da dukiya ciki ko ya hijira tuhu to mutanen maka suna jin laushin kowa to wanda suke da dangi a can dangi su suna kare dukiyansu amma ni ba da kowa a can sau haka na sa wannan wasiƙa ne su ji daɗi cewa ni man na masa aiki a nan shi su kare iyalin na da dukiya na amma wallahi ba kafirci ba ne da wasiƙan ya iso to kuma shawa da tsara kudi su kula da iyalansa su kula da dukiyarsa su kula da shi abin da shi bai gane ba cewa Allah ya fi wannan dan kure shi ba su don an yi wani abu kuma an je yaki an karkashe zai zo karkashe iyalansa gaskiya abin da yake zuciyarsa ke na kawai da Allah ku ya wannan wurin sahabi ne ya ji gaza badar ina tare da manzo Allah amma dan maslaha son zuciya ya zo masa da yaran da da zuciya shi shi da yakin jin Allah da manzon sa ya saba masu ma ba kafiri bane yau Allah na ku gane wannan abu ina da kyau to ku ji abin da manzo Allah zai fara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, fakala sadaqa ya ce ka faɗa gaskiya wala ta ku lahu ila kai shi man zala ce sahabi kar ku faɗa masa kalma ta tare da shi kalmar shari ko munafi ko wani abu shi da ku fara masa alheri magana zai faɗa gaskiya ne fakara umar shi umar ya sake dawo ba innahu kad khana Allah wa rasula wani mu'minina ni fa adribu unkahu manzala wanda ya saba ma Allah ya saba maka ya saba mumine sai kai shi lahira fakkar shi manzala ya ba jawabi alaysa min ahl badar yace baka san shi khafif ya ji gaba badar ba fakkar shi ki la alla Allah afla ala ahl badar Allah ya yanke cewa mutan badar fakad amalu imanu ku aiki ma shi tun abin da kuka gin dama fa kada waje ba ta lakum janna nomar baka sani ba ga yadda abin ki abin da ka sani daban abin da kuma na sani daban umar me za ka iya cewa umar soyayyen zuciya mu muka yi wannan to annan da mutum bai gane ba shi ya rabu da mutane da yawa za a ga cina tare da ka da imanin ka da shi wata ne maka wani haƙinci ba yadda zai rayuwa ne in ka gane gaskiyar su shi ka masa afuwa sun tuɓe ne amma ka ce koyi zama mala'ika wala ba za ka iya ba wannan bai zai ba sun tuɓe da za a yi shi akwai balayin da kai wannan ka dauki alkawar Allah da manzonsa da komai ka rubuta ka aika ma mutane maka don su kare iyalinka ai ka rushe addini ma baki daya kuresha za su kullu manzana yana zuwa shi su gama jinin ma amma shi tunaninsa tun da akwai mutane kowa na kiyaye iyalinsa shi ne ya yi imani amma iyalinsa kuma fa yana kula da shi zai je ko da kaje za ka je zuba ki daya zai je dole nan ta tafi to irin waɗannan bani adam wannan kurakuren muna yi mutuka amma ka wani kurakuren mutum ya yi shi ne a yafe masa wani lokaci to shi sa mutum bai da tunanin hangen nisa ba da kowa duniya da shi mutu don Allah inda ku ne mutum ya yi wannan zage yaki wala ba za ku gaya shugaban ma shi kun kara sala yana su ta ce dan banzan munafiki muzawa kashe shi ma za a yi kashin sanar da kai shi ba yi zama mace ga an kone shi ma sha za a gaya ma an gaba da shi malam abubuwan sha hankali sha hankali aka maka lau lokacin manzana fa an sha giya manzana yana nan dare. wani mutum ne manzana yana son sa ya sha giya an masa gargaji an masa gargaji wata nan kawai ta buke aka daka za a cinye shi ta karko cinye shi na son Allah da manzon sa. abubuwan in Allah ya kare ka ka gode masa yanzu a cikin mu ba wani bai taba jina ba a cikin wa ko wanda bai taba shan giya ba a rayuwarsa a cikin kwa ko wanda bai taba cin haram dukiyar mutane ba kuma ina sallah ina zikiri ina salata annabi shi dai ba za a rasa kana abubuwan da yake yi ba ka kone ma Allah kariya ne da Allah akwai a cikin kuma wanda ya taba aikin bariki ya daina Allah ya canja wannan aikin ba ya mai da shi abin nan alheri ya daina yanzu addini yake yi ibada yake yi ka gode ma Allah wani yanzu bai yi zina ba ba zai iya bacci ba wani yanzu bai sha koya ba zai ba wani ba kowai na so kowai halaka shi shi inda mai kuɗi ne na so kowai sai asara asara wani kuma tashi wani fason mulki ko ɗansa zai kashe isan mulki shi ya kashe to Allah ya kare ka da wannan bikincin ka gode ma Allah wani ba ba da wani amfana ya gire yanzu ya samu shaya ta zai tira tura shi da kwaya ita ita ita fada a hanya kwaya wani an waye gina kwaya zai sha da yamma za a gan shi ina ta yawo shi kadai ko Allah kai ko kwaya, ba ni ban taba gani kwaya ba kwaya ban taba kwaya. ko me ban taba gani kwayan menene kwaya ban taba yanzu wallahi ba na iya bambanta solution da ya wannan abu ganyen nan wiwi nan ba na iya bambanta shi da sauran ban san shi ba to kaga al'amarin in Allah ya kare ka wani wuri ka gode ma Allah wani kuma duk wannan na ya kare shi baya na baya shan giya amma kudin al'umma sun fada nan zaje zai ne billahi da za a gan shi kamil mutum da gefe goma amma karka wasa kudi fada wani kuma gashi da ibada gashi da komai gashi da komai amma neman yara yake yi T'a gan shi kamar ne mutum sannan muna cikin kwamitin zaka na san wani mutum ɗin da shi ina zuwa karatun ala suna da mene ne na je an zo an zauna su uku ne shi ya zai zauna a karfin lasa ne zuwa a kwamitin zaka me ya kawo ku Sun ce an zage su wani malami ya zage su shi suka kai kara guna ko zan yi wani abu na ce me wai mu da cuta aiki ke damun mu an zage mu kai subhanallah na kalle shi an ba kyau ne su kungiyar ɗan aiki ne cutar sida suna tagin cewa an da zage su sauraka su zo akwai malami na tare da mu a can gaya masa gaskiya sun baka kungiyar su da suke shi kara to to na ce wannan cutar na Allah ya Allah ubangi kare mu baki da da ku ki cewa mala ai ka san ni na ce eh na san ka ce ai kusa shekara bakwai ne ne shugaban su babu dariya ba na Allah ne ka dara masa wannan la Allah wajen aski ne a garin nan yanzu ku kan yanzu wajen aski ne cuta ya kama wani ko ba ku ba tura masa da kai yake yi ana zargi sha ce wallahi ba wani abu bane ina ina mata mata yara ne shi ya same shi ba za a faɗa cewa masa uzuri ba yan wa ba ce mu ce zama mokaci wawa ba amma dan wanka abu ya samu shi kamar masa kowane uzuri wannan shi na abin da shi yake koya mana kuma da salaci mutum karka dauki kowane mutum banza ka bashi wannan matsayi kashin hafif abin da ya kare shi abin da umar bai sai na nan wurin ba shine aikin da suka yi a badar to anan in shi a suke cewa umar kan gyara manzo Allah shin ta dalilin mu ne tunda umar ya ce da shi manzo Allah ya manzo Allah yana nadirin ya ce manzo Allah ya ce kar ku faɗa masa mangana wanda ba daji? shi umar ya sake faɗa to a gunku da manzo Allah bayan manzo Allah ne umar ya faɗa ba shi fice ya rida amma nan manzo Allah ya sake nuna umar mutum ne ya nuna ce mara suna abin da yake cewa mara abin da baka sani ba shine bakara ya gyara ki amma ya waye masa kai bai ce kai kajiri ba ne ku gane bambanci wanda na garin wannan kaulin da manzala ya ce da kar a gaya hatibu wannan mangana shi manzala bayan umar ya faɗa shi kuke kajiri ne tun da kun ce ba ali ya ce ba janna ali mulki ba ba shi ba zama arni to a gaban manzala shi na umar ya ja ce manzala ya zaka bar mutum ya ki ka ya ki Allah da manzon ka ci a kyale shi shi umar ya san manzala rama na gare shi amma wannan rahama kada sa za a cuce su fa san zaka umar ba wai na gane manzala ne. amma yayin da manzala ya gaya masa wannan inda kun shi shiya ne don gane manzala faɗa waɗannan abubuwan kun ce kafirci ne to manzala kuma yana bar kofa guda masa munakasha shama da mutunci umar ya ce ya ki Allah da manzon sa fa kake ce mu shi ya ce to umar abin da baka sani ba ba ku san cewa ya gaza su badar ba tambaya da ba ku kallin la'alla wannan la'alla ne yakini ne Allah ya yi gayen ke cewa wanda suka je gaza ba Allah ya kalle su ya ce na ya fi maku saboda ku ne kuka yi umar kuka duk abin da za ku yi nan duniya dai za a yafi masu kuka yan ajiyar da ka tsaye annan umar yana kuka an ba shi labari da abin da bai sani ba shi ma kansa yana ciki da kukan da yake matsayin da suka samu wurin Allah da bai sani ba isa umar yana kuka ya samu labari abin da bai sani ba shi ya ce me ike cewa aw fakan gafartu mirawi ke taraddudi ce Allah ya riga ya zama su ko fadama'at aina Umar annan Umar awa ke zuba masa wa kala sheki Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani amma aikin zahiri ne ni wannan mutum alƙar da manzonsa suka fi sani an ya zama duka Allah ya sama cikin aljanna amma me yasa saboda duk abin da mushi addini khatim yayi aji manzo Allah dai bai dauki abun kamar ba komai ba yace me yasa kai haka ina fara kuma san gaskiya ne dan kadan zai wala kusura kan iyalinsa zai kusura kan zuciyarsa ina sa kar zuciyar shi yayi shi suka ke mu haɗu ɗan da nan labarin ta kaga lokacin da ake yaki misra da isra'il ba abin da ya sa isra'il suka ci nasara kan misra ke dan misra ne dauki labarin musulmi ya ba isra'il don wani abin duniya karshe yanzu an je har gonansa an ba shi ya samu gona ya samu firaye amerika a eh, birtaniya akan gina masa da tsuntsaye masu kuka yamma da masu kuka tsafai da yalinsa bai tafiya kusurawa aka je har aka kashe shi yanzu matasan larabawa yanzu ba sa bar mutum zai taba jinin su har gida za a ji a yanka ka ka samu kudin ko a mai kake isa tsoron da suka ba birtaniya ana wani bincike bincike suka dauki mota da bayan suka dauki mota suka sa bomba cikin wanda zai kada aka yi ba suka shiga iya kwata suka aje shi ba su sa wani fitina shi ya kama da wuta aka sa ko ina su ba kama ko a shi da kariya su nuna masu ba isa ba yanzu suna nan ba taba komai ba darasi za ku dauka wanda suke da security na karshe aka dauki mota aka ajiye shi aka gyara shi shi ya kama wuta aka taba shiga me a ce ta kama duk mutum da yake da musulmi ke gima kama shi suna nuna birtaniya cewa har yanzu muna jiran ku ne ku tuba da mu ne za a cikin kone ya ku gari da ya buga cewa ni ne na ji na yin shemi ne so suna fa ba wani abu ne yana so burga eh mu muka yi shi mu muka yi shi shi mu yi nan shi da shi ne rashin ikhlasi shi zai cuci mu akwai wani abin da zaka yi ba zaka fada ba shi lahira saboda in ka fara shi tashi hankali ne kuma sha ka hankura ko in wa in tajidu wanda suka zo suka kashe wannan arna a can ba yadda za a su gaya maka cewa ga wanda ya aiki har yanzu a tsakaninsu ba za su iya gaya maka wannan ba sha ce wani da wani ma an yada rike kenan wani da wani amma gaya ma wanda ya yi wannan operation ba za a gaya maka ba abin tarbiyya ne kullum a gaya mutu ya riki gaskiya Allah ya samu dace ike cewa babun shi ce bigar tanwin ya zo albabu ko babu tanwin yace ni ina wannan babin zai koma can kenan har yanzu badar ne حدثني عبد الله بن محمد الجعفي na Abu Ahmad zubairi wani Abu Ahmad zubairi baya cikin na Zubair bin Awam wannan Zubair wani Zubair ne daban shi wannan Zubair ibn Munzir ibn Abi As-Sufay eh yake cewa na Abdurrahman ibn Gasir عن حمزة ابن أبي أسيد وزبير بن منذر ابن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال لنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البدر من قال لك رانا بدر يا كل الصحابي yadda yake koya masu istrategi na komanda yadda za a yi yake ce ma iza aksabukum in aksabu ku sun kusa da ku arnan sun kusa da ku farmu hoce ku saki kibiya amma ba sa kusa da ku ku rike kibiya kar ku asaran kibiya wanda strategy ne yake ne ka ku saki kibiya suna nisa a shashin ku kare ay asara wastabaku nablakum shi ku dawama ku kiyayi a kibiyan ku wastabaku ku bari a ajiye shi dai kusa da kuku suke na fata gane haka haka ya kaci nasara karka zo cikin gina rawa mutum bai kusa ka saki bai kare ibada banza wannan shine fasaba kuku ku dawama da shi na blakun karku suke shi ne kusa da ku to saukar da cewa kalmar cewa iza aksabu kuma nan kun kusa da ku ku saki kibiya wannan shine istrategi ne manzo Allah ya koyar ma mayaka kar ka ya ka saki bindigan ka fafa fafa fa shi ka yi tsaiki kuma ka fara kai da gudai da yi nasara na fatan gani to mutumi na an zo mm-hmm. dakata yanzu za a tara mu kowa to kuma amma wa mm, kuma waye da ni na jiran eh. kuma waye da ni to ya zo shi abin nan dan na ina ne da wannan kwancin na ce goma da jin to shi goma an kara ma har eh, eh, eh, kaga ina laifi nan zan ce sallallahu alaihi wasallam na wa girban da kudin bayan zakka ai na sallallahu alaihi wasallam haddathani muhammad ibn abdurrahman wani ina kwance yanzu wallahi kuma bashi da kudi bashi da komai uwan zai je da shi ina kwance yanzu ina miƙewa cikin banci kuma ce an ce Allah ya bashi ajiyar jami ina kwance ku sallah ba ma bai yi a cikin jama'a ba burashin da zai wanke baki zai tashi bashi da shi zai zan bude ne samu dogon yaro idan farke sa in dai mai asibiti ne tsafta ma kenan ba ka haka zai tura shayi da bakinsa don kazanta don afirka don arewa kuma babban ne da mishi kazanta da shari sai hadasani muhammad ibn abdurrahim حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد والمنذر ابن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم يعني كسركم وأن wannan ma'anan malamai sun ce wannan lafzin eh, shi sun kusa